To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. To jama'a a ni ne na ku sarki zaki MKK dan alasalu mai kankan. Alhamdulillah jama'a <laughs> ko topikin ga dan zance kaɗan zan yi ina gani ba zai wuce minti goma sha biyar ba. Topikin da na bashi suna ƙarya ko da eh, wai ƙarya ko da wasa <laughs> wai haramun ne eh, ƙarya ko da wasa haramun kai wa mutum kage ka je kana kai kai yake ka ah, akwai abin da ni nake magana all the time in ba ka ba akwai ni ma zance da yawa amma kana ganin mutum na taba wannan magana ce ka abu da irin wannan hanya saboda mutum in ka tuna irin zamantakewa na alkhairi da aka yi a wasu ababa shi kana bari to a bar wannan abu ya saura tsakani na ganin shi ne mafi alkhairi na samu labari yana ta yadawa na ƙarya kan zance biyu da zan yi a ciki wai kan shafi in mutum ya kira wai ba taba samun call shi mu ɗibiya hoton wani shi yasa Eh, batun mukabalan nan an shirya ne wai shiri aka yi to kaga yana bin mamaki shi a samu malami mai shiryarwa a sami malami mai shiryarwa malami kana zato kana karya it's very very wrong ni ban damu da abin da wai mutum za ka faɗa ko saboda na farko dukuwa ba zan duku ba <laughs> duka ba zan duku ba amma ko mai mutum za mu yi mu yi kokari muna yi tsakanin da Allah mu yi kokari muna yi tsakanin mu da Allah akwai wasu kana ga a ah, bari kama masa girmansa da darajarsa a matsayin malami to amma yana zagewa ko ana zagewa a yi to she mu yi wallahi she mu yi <laughs> wallahi to amma kana kama mutum kimansa ne amma bai gani ko ba su gani ko bai gani to <laughs> ainihin ma ɗan ayin ne wallahi wannan ya zama ƙage da ƙarya na farko shi wannan malam adam da ƙasar ghana malami ne da ya taɓa program akan wannan shafi kuma duk wanda ke bibiyan wannan shafi na sarki zaki mkk in za ku yi mini shaida tsakani da Allah da annabi kun san cewa in dai muna program in mun kare program kwanakin nan kamar wuraren wata shida ko wata uku ko wata hudu I can't remember na muka yi video muka kare muna yanyanka eh, gugusar videos da ya yi very important videos da ya yi important muna yanyanka shi muna yi shi guntu guntu muna yanyanka shi eh, guntu guntu muna sakawa kan shafi in za ku mu shaida wala Allah abin da ya danganta maybe sunan Shehu Ibrahim ya shigo ciki she ga mun kawo wannan hoton Shehu Ibrahim she mu gama da shi she mu saka abin da ya danganta da uh, uh, malluman izala kan malam Bakar Gumi she mu saka wannan abu yana go sa'an nan kuma malluman da ke kan wannan program suke kan uh, eh, suke program akan wannan shafi in za ku yi shaida in suka kira in dai maganan da su yi nan ya yi very important da she in na kare in je in saka hotonsu a gaba da ina saka hotonsu kawai mutum ya zauna ya kulla sharrin shi wai a'a wannan abun an shirya ne saboda wani bai taba kira kaga wannan kai karya kai kage kai karya kai kage wai wani bai taba kira shafin mu mu saka hoton shi ba which wala Allah ka ce baka sani ba saboda ni ba zan iya yanke maka hukunci wala Allah da gangan kai ka sani ko baka sani ba amma yana da kyau ka ce baka sani ba saboda ko ni akwai wasu ababa da yawa wala Allah ban sani ba an yi a wani shafi an yi ban sani ba ni ba ala musul ka ce baka sani ba amma kawai ka yanke ka ce a ah, ai an yi shiri ne eh, sabotage ne an yi shiri ne shi yasa ba taba yi ba shi aka yi dariya ta yi wushi ne da siya, wai za wai shi aka yi dariya da wani siya fa wai shi aka yi dariya da ganda suka yi dariya a'a in yi hushi ne da wani magana fa wai shi aka ɗauko hotonsa shi aka ka ce kai ne baka sani ba Malam Musa yana program nan duk ranar da malam Dahir yake program in dai malam musa ya kira ku mini shaida muna sa hoton malam musa ko karya nake yi to ga shaida ku gani malam uh, malam musa yake program uh, malam Dahir yake program da malam musa ya kira ba mu saka hotonsa ba muna yi all the time muna yi anan ba yau muka fara ba gashi nan ku duba abinda ka faɗan cewa idan sayyidina Hassan yana sane a wajen ku cewa ya san gaibu shin yana sane da cewa kuma mu'awiya zai ba zai sa a bashi guba ya kashe shi kuma ya ɗauki mulki ya bashi ya sulhu da shi in yana sane ya hukuncin yin haka yana sane a daidai lokacin da Allah ke cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wannan kenan malam tayar ya rubuta yana cikin rubuce wato cewa shin imam hassan ya san mu'awiya shi zai kashe shi wai in dai ya san gaibu me yasa ya ɗauki ah, ya sunan shi nan mulki ya ba muawiya kan ya san muawiya kuma ya kashe shi. Kuma cewa zai kashe da shi nan gaba. Kuma hmm. mai mm-hmm. hukuncin abin da ka san wani zai kashe ka kuma ka ɗauka ka bashi ya kashe ka da shi. Ya kashe shi da shi kaman takwabi kenan ko me? Yau wanga ba ya nuna cewa ƙarya da kage wannan malami ya yi ba? Yau wannan ba malam Musa ya kira ba ba malam da yake program ba ba malam Musa ya kira ba ba gashi kun ga mun saka hoton malam Musa a kai ba suke magana shi yasa wala Allah kai wannan malami baka sani ba amma ka zo ka zauna kana ƙarya kana kage kuma kai ne malami mai shiryarwa amma kana ƙarya kana kage wai an shirya ne yanzu in mun mutu me za ka wa Allah mu bari bari yanzu ne na control kai ku mu <laughs> bari da abin da it <laughs> doesn't make sense ku duba kuma nan ga malam dahir yana program malam musa ai ya kira mun saka hoton ma eh, da malam dahir ke malam musa ke program malam dahir ya kira mun saka hoton malam eh, malam dahir ai gashi nan shi kuma ku gani gashi nan ga eh, <laughs> wanda suka yi bayanin abubuwan haka muke shine kawai tambaya ta ta uku sarki zaki. Na'am shek. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ba saura da amsa. Wa to shek ya kuka mun ka sauka da na so mu tabbatar a malam ya rubuta tambayoyinka duka kamun ka sauka. malam ya kuri ka eh guda uku. Eh guda uku ne na rubuta sarki. Eh ka rubuta tambayoyinsa malam duka da ka maimaita masa eh, tambayoyinsa ya so. Ah, ina ganin ai dama ta farkon ce ta so ta dan bada iskali wajen yadda za a fahimce ta. Eh. Ta fahimta? Na'am. Ta farkon ce ta so ta ba da iskali. Idan eh. na fahimta ce wanda ya yi, idan mutum ya ce ya fi annabi a wani sashi. Na'am. Shin akwai wata Yanzu na zuwa. wai wai na yi da ta gashi su wanda dariyar ba wai yanzu dariyar da ni da malam Musa muka yi nan mun shirya wa malam Dahir ne it doesn't make sense. it doesn't make sense. Dariya da ni da Malam Musa muka yi da muka ya kare tambayar nan. Mun shirya wa Malam Dahir ne? Ka gani ko? Yanzu Malam Dahir ke program, Malam Musa, Malam Musa ke program, na Malam Dahir ya kira. Ba mu saka hoton Malam Dahir ba? To in ma zai ce ai wannan in ma zai ce wato oh, ai wannan tsakanin Malam Musa ne da Malam Dahir. To shi wanda ka zo kake magana shi Malam Adam. shi malam adam da ake maganarsa cewa ai bai taba eh, wani Allah ta ai ai malam adam ba su ko to ko malam adam malam Musa yana program akan yan shi'a da ya kira ai ba ai ba kan sunna bane malam Musa yana program akan yan shi'a da malam adam ya kira gashi nan shi ma mun taba saka hotonsa gashi nan to ku gani kamar last week wancan sati da ya wuce gashi nan malam Musa yana program shi ma malam da eh, da shi ma ya kira ku gani gashi nan shi ma mun saka hotonsa gashi nan ana 'yan shi'a. Mahadin 'yan shi'a ni na gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuyi muna ya tun ba mu labarin shi. Na ce mahadin 'yan shi'a annabi ya ba mu labarin su. To, mu ci gaba, muna jinka, muna jinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wanda za a same shi zamanin annabi isa tare da mahadin sunna to su mahadin yan shi'a insha Allah shi ne wanda mahadin sunna da annabi isa za su kashe shi shi ne masihu jihar. wai ya zula wai ya zula Allah me hujjanka da wannan magana da Allah da annabi me hujjanka to yanzu shi ba ne malam Musa yake program mai kira baka shi mun taba sa hoto last week mun sa hotonsa wancan sati da ya wuce kenan eh, astaghfirullah sati biyu da ya wuce kenan sati biyu da ya wuce kenan gashi nan shi mun sa hotonsa yayi wala Allah ma ka ce baka sani ba ko baka san abin da muke yi akan shafi ba amma ka je kawai kaje ka yanke hukunci <laughs> to yanzu wannan tsakani da Allah da annabi kai ka ka zauna ka kuma gashi da ni da shi muna muna yi wa eh, da ni da malam Musa muke dariya dan shi muke wa dariya ko muna wa ƴan shiya ne dariya amma ka zauna kai kai ka yanke hukunci to yanzu ga an an ce ma shi ai ga malam Umar Faruk shi ma na program kan nan da malam dahir yake program da ya kira shi ma mun taba sa hotonsa kira shi ma kawai ya kira amma a'a manufan da ke kan program suke program akan wannan shafi su muke yi wa haka wanda nake da hotunansu wanda na ga cewa a'a maganan ga ya dace sa hotonsa saboda in ya kare in cire maganan saboda maganan ya mini very important amma wala Allah kai baka sani ba ka zauna kawai kai kage kai which is very very bad ka bude wannan hanya fa kullum wannan wannan magana <laughs> eh? ka bude wannan hanya fa to ga duma ga malam eh, eh eh sunan shi nan Umar Faruk gashi na shi Faruk Sheikh Faruk Allah ubangiji ya ja mana kwanaki kwananka a gurguje da ba lokaci mudakala suna nan kamar aka na farko suna cewa wai a yani mabiyan imamu ali suka kashe imamu husaini saboda mai wayannan mabiya suna tare da imamu husaini a cikin yake yaƙen da sun kai wannan mutum ya yi wannan magana ya tabbatar da cewa bai san tarihi ba bai san ma maganganun manya-manyan malamansa ba ko kuwa a da yake yi wannan abu aka tabbatar ne na farko ibn taymiya ya fada cikin minhajus sunnansa juz'i na kudu sofa mm. dari da talatin da biyu da yake cewa yace walaisa kullu man qatala ma yanzu na zuwa ga umar bar faru ya mutu da ka abu da wannan ka abu da wannan ina ba ba sai ina gani kamar a ah, wannan malami ne in na zage ni na ce zai da shi rena shi ko kuma bara jama'a sun rena shi yasa in wasu wani ababa ne zai zana yi dariya ko shi duba ah, irin halakan da aka yi a da an yi halakan kirki an yi halakan eh, an yi halaka na kirki an yi mu'amala na alhairi she ga na duba shi ce no i let it go i let it go amma in za ka zige kana ta ƙarya kana ta mini ƙarya kana mini kage wallahi tallahi wallahi <laughs> na kawo girman ka kasa wallahi nake a daina duba sannan kuma an za ai magana an ce wai na ji kuma na cewa wai akwai bidiyon da ni malam Musa ya bani wallahi wannan magana ban yi da malam Musa ba amma wallahi wai har malam Musa ya bani sati biyu ban saka wannan bidiyo ba wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarya ne ina yi rantsuwa Malam Musa yana nan da ransa, Malam Musa Yusuf Asadu Sunna yana nan da ransa kuma Allah ya ƙara masa yawanci rai da lafiya. Ku tambayi Malam Musa in ya taba bani wani abu ya ce mini in saka kan shafi ban saka ba. Ku tambaye shi, wallahi ƙarya ne, wallahi tallahi ƙarya ne, wallahi tallahi ƙarya ne, wallahi tallahi ƙarya ne. ba ma malam Musa ba wai malam Ali ya fari to ga malam Ali yana nan da ransa Allah ya ƙara masa yawancin rai da lafiya Allah ya ƙara masa yawancin rai da lafiya ga malam Ali ku tambaye malam Ali ya taba kira na ya bani abu ya ce ni sarki dan Allah ka sa mini kan shafi ban sa ba wallahi tallahi ba taba yin haka ba ƙarya ne wallahi ƙarya to kada na fito na yi rantsuwa wanda kuma ya fito ya faɗa ya fito kuma ya zo ya rantsuwa ya ce wallahi an yi haka abinda dai kawai na sani kun tuna da akan shafi ana yawan sa uh, post ababa she yawanci she ba su differentiate su gane cewa kaman sarki ya saka ko ba sarki ya saka ba yasa kowa zai shiga an saka wasu ababen da ke kawo fitina ke kawo rigima she na zo na yanke hukunci kan peji kan live video na ce don Allah don annabi kowa zai post wani abu cikin admins duka a daina a banni ni kadai in post saboda abin da kake da shi in zaka post ka kawo mini in duba gani ya dace ba zai kawo fitina ba zai kawo rigima ba shi in saka in bai dace ba ban saka she naga an saka wannan video kuma wannan video ranan da aka turo mini mu kun san time difference mu cikin dare a nan wala Allah gari ya waye a gari ya waye a Najeriya ko a Ghana amma mu a cikin dare ne yasa an turo mini a cikin dare na gode maka thank you very much Zakiu thank you very much shi aka turo mini a cikin dare kamin ni in tashi da safe shi na ga an post shi na kira wannan malami shi na ce a'a ya kai post saboda da ni ina shirin in yi post saboda mun stop kowa ya daina post ababa akan shafin saboda ana iya a yi post shiga wani ya je ya goge wani na iya je karatu shiga kamin da safe wani ya goge she muka kawo wannan ka'ida muka ce a daina post a daina kuma a daina goge karatuttukan mallumma akan wannan shafi kamin tashi da safe kai ka je ka yi shi na kira ka kuma ba kai kade ba akwai wasu mallumman ɗarika wallahi akwai wani wallahi billahi lajila da ya ta yayi post na kira shi na ce mai me yasa yayi post kawai an kira shafi ne kowa ya zo ya abin da ya ga dama kowa ya post da ya ga dama to na taba ba da warning na farko na ce dan Allah ka a bude wannan layi ina ganin darajar malluma ina ganin girman malluma to don Allah ku bar wannan bai da na biyu ke ku bar mu je na uku kan da kake ganin kana da abun faɗa ni ma wallahi ina da abun fada da yawa mu kulle wannan hanya mu rufe wannan hanya mu bari girma da mutunci da ke tsakaninmu a da ko da ba mu tare ya continue haka ni ina faɗin bai jama'a bai duniya kuma kowa yana ci na dan Allah dan annabi in akwai mutum ɗaya in akwai mutum ɗaya da na taba kiranka nake ɓata wani malamin da wala Allah da muka yi mu'amala da shi ko babu shi don Allah ka fito ka zo ka faɗa nake ɓata shi kawai domin bai mini komi ba ka zo ka zo ka faɗa ko kuma a wala Allah kaga akwai dai wanda zai ce a ai malam ya ce kaza ce ce a ƙarya ne ba yi kaza ba amma ga kan da aka yi wannan dai ina wannan dai kuma ai malamin nan ya ce ai kai kaza kai kaza shi in defend kai nan ce wannan ƙarya ne ba haka bane amma ga daidai yadda aka yi amma kai tsaye kira ne ban da wannan lokaci lokaci na yayi congested lokaci na yayi tight lokaci ban da lokaci wallahi wasu ma na wushi ma wai me yasa ma bana ma kiransu wasu na wushi ma wai me yasa ma bana daukan kiransu wasu na wushi ma wai me yasa ma bana reply din su amma a same ka malami mai shiryewa kana karya kana kage kana kage wai a ah, wallahi shiri akai kana rantsuwa kana wai an shirya ne waya shirya <laughs> bai da kyau wallahi bai da kyau mu sake halayyan bai da kyau wannan ƙarya ne wannan ƙage ne ba yi ba kuma ba taba yi ba ba yi ba kuma ba taba yi ba kawai shi zo na eh, za a zo yi program amma program nan bari mu bari mu shirya ta kasa muka shirya ta kasa muka fita malam ka ce kaza malam ka ce ya zama wani bin wasan yara <laughs> ya zama na bin wasan yara eh wallahi ka wankan da ya ce malam Musa yana da kima a wurin shi kaman kan da ya ce malam musa yana da kima a wurin shi malam musa ya ba shi bidiyo sati biyu ya saka ga malam musa da ranci wallahi ba taɓa yin haka ba ƙarya ne ƙarya ne ba taɓa yin haka ba ƙarya ne ƙarya ne <laughs> malam kafefe <laughs> malam kafefe bai kai na masana <laughs> aha wallahi ƙarya ne ba ba taɓa yin haka ba ba taba yin haka ba in ce wa malam kaza malam Musa ya bani abu in saka a ƙarya ne ba taba yin ƙarya ne ba taba yin haka ba in kuma ka ce malam Ali ya gaya maka to shega malam Ali kuma yana nan da ransa malam Ali ko malam Ali na turo mini video kuma ina saka ba taba yin haka ba ƙarya ne ƙarya ne duk mallumman da ke program akan shafi ba wanda ya taba turo mini video ce mini sarki ina son ka saka ko kai kana turo mini video da ka taba turo mini ma hotuna ina saka to ta yaya malami yana amfanar da shafi yana amfanar da shafi shi turo mini da video very important shi ce mini in saka shi jin kasa shi in ce shi in kasa sakawa it doesn't make sense hankali ma baya dokar wannan magana dai wani karya daban kai ba irin wayannan karya ba duk ababen da ke faruwa ta kasar duka ciya ma bai da important yasa kaga ba na tankawa ababen da ke faruwa duka ina bai da important ne ba na tankawa amma dan Allah da Annabi ku bari wannan zamantakewa da aka yi a dan wannan girman nan ya saura akwai wasu suna yi ba su kai tanka su yasa ba na tanka su ba su kai tanka su ba shi yasa don Allah don Annabi <laughs> adina ba taba yi ba ƙarya ne ba taba yi ba ko ba za taba yi ba to jama'a na bar mu anan <laughs> na bar mu anan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh